Kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19, 31, da sittin sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu a wasu tashoshin FM da suka hada da rediyo amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Dalol sai kuma niyya da ke birnin Kwanni. A birnin Yamai kuma za a iya kama mu akan VOA Africa zango na 200.5. a can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu a tashar Alfa Radio. Baya ga haka a duk lokacin da ake da bukata ana iya sauraron mu ta hanyar yanar gizo akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba wayewar garin yau Alhamis sha shida ga watan Janairun shekarar 2020 daga nan Washington DC. Aisha Mu'azu ce da kuma Sarfilu Hashin Gumel tare da sauran abokan aiki ke farin cikin jan ragamar shirin. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, ga labarai. To kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. a bangare da guda kuma jiya laraba shugaban amurka tare da mataimakin firimiya na china liu yasa ya sa hannu akan yarjejeniyar da ta kawo karshen wato kasan karshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu gwamnatin ƙasar tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rajista ba zuwa ranar 20 ga wannan wata na janairu to kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu a daidai lokacin da najeriya take nazarin yadda za a ƙara samun haɗin kai da ci gaban ƙasa bayan shekaru hamsin da kawo ƙarshen yakin basasa na biafra wasu 'yan ƙasar da suka yi nazarin wannan lamari sun ce daga bayan da suka yi su sun zo sun gan akwai kuskure ka ce to in aka fara wannan abin wani za a kashe wannan in aka kashe wannan yorubawa yana ciki bahaushe yana ciki yamuri ma yana ciki yayin da ake ci gaba da dambarwar siyasa a nan amurka kuma musamman ma kan batun fara sauraron shaidun dalilan da suka kai ga tsige shugaba donald trump manazarta harkar siyasar amurka na bayyana inda majalisar dattijai za ta mai da hankali a kai in aka yi a cuzin naka a nan america dole a baka representative ka kawo lauyinka ka kawo shekunka muna kuma tafi da shirin domin iyali wanda grace alheri abdu za ta gabatar amma fa duk wannan sai bayan kunji yadda duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kakakin Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu akan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa Majalisar Dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alƙaluma daban-daban wajen rubuta sunanta kan takardun ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban kasar. manajojin tsige trump da 'yan majalisar da za su gabatar da kara da kuma a kawo majalisar su ne suka kai takardun hujjojin zuwa majalisar dattawa shugaban masu rinjaye a majalisar mitch mcconnell ya ce yau alhamis majalisar za ta karbi takardun a hukumance a lokacin ne za a rantsar da alkalin alkalan amurka john roberts wanda shi ne zai gudanar da shari'ar daga nan kuma sai ya rantsar da manajojin da majalisar wakilan ta aika. tun jiya laraba ne majalisar wakilan da 'yan democrat ke da rinjaye suka kada kuri'ar amincewa da manajojin da za a aika a zaman shari'ar cikinsa har da shugaban kwamitin tattara bayanan sirri adam shift da kuma shugaban kwamitin shari'a jerry nadler a bangare guda kuma jiya laraba shugaban amurka tare da mataimakin firimiya na china liu ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni goma sha takwas ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya wannan yarjejeniyar ce da ba wato wannan yarjejeniyar ce da ba wanda ya taɓa ganin irin ta a cewar trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya a bikin rattaba hannu da aka gudanar jiya laraba a fadar white house mataimakin firimiya na china ya karanta wasiƙa daga shugaban ƙasar china shi jinping wadda ta ce a matakin gaba kuma ɓangarorin biyu suna da buƙata aiwatar da yarjejeniyar cikin gaskiya cikin jawabin lu ya yi nuni da cewa an samu koma bayan lokacin da ake gudanar da zaman tattaunawar amma wakilan ƙasashen biyu ba su karaya ba amurka da china sun amince da fuskar farko ta yarjejeniyar tun watan disamba wadda ta nemi china ta ƙara sayan kayayyakin amurka ta kuma dakatar da abin da take yi na takurawa kamfanonin kasashen waje su miƙa mata fasahar su haka kuma ta wato har kuma kada ta ci gaba da sarrafa kudadenta domin samun garaɓasa wajen fitar da kayayyakinta waje to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Gwamnatin ƙasar Tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa ranar 20 ga watan nan na Janairu. Jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaƙi da miyagun ayyuka da ke faruwa a yanar gizo. Amma masu amfani da wayoyin hannu suna korafin cewa wa'adin da aka saka ya yi kaɗan kuma 'yan jam'iyyun adawa ƙasar ta Tanzania na nuna damuwar rufe layukan wayoyi zai iya kawo tsaiko ga babban zaben ƙasa da aka shirya za a yi a watan oktoba gift sway ita ma na wato ita ma an taɓa damfarar ta a yanar gizo an damfare ta dala amurka dubu ɗaya uku lokacin da ta yi ƙoƙarin sayan kayan latroni ta hanyar yanar gizo ta hanyar amfani da wayarta. baada ya kumtumia zile pesa kuanzia hapo sikupata tena mawasiliano yake Kumbe baadaye nikagundua kama ta ce bayan da na aika da kuɗi na sai wayarsa ta daina aiki ina tunanin ya rijistar layin waya zai taimaka matuƙa idan akwai irin wannan tsarin lokacin da na rasa kuɗaɗe na ina tunanin zai zama abu mai sauki wajen kama wanda ya cuce ni. wannan rijistar da za a yi za ta haɗa layin mutum da katin shaida na mutane ko katin fasfo da aka yi musu da kuma hotunan tambarin yatsunsu Hukumar kula da kafafen sadarwa ta Tanzania ta ce yin rijistar layukan wayoyi zai rage aikata miyagun ayyuka a yanar gizo kamar ta hanyar biyan kuɗi ta wayar hannu. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya naɗa wani jami'insa da ba a san shi sosai ba ya zama shugaban gwamnatin Rasha jiya Laraba a wani abu da ba a saba gani ba a siyasar Rasha. Putin ya samar da shirin sauye-sauye kunnen tsarin mulki ya kun amince da murabus ɗin da ɗan firaministan ƙasar dimitru medvedev medvedev ya miƙa takardun murabus ɗinsa jim kaɗan bayan da fitin ya sanar da wasu ƙudurorin sauye-sauye kundin tsarin mulki da za su ƙara wa 'yan majalisa ƙarfi daga bisani kuma putin ya zaɓi mikhail mushustin mai shekaru 53 wanda ya shugabanci ma'aikatar wato haraji fiye da shekaru goma amma mutane ba su san shi sosai ba ya zama tsohon firaministan ƙasar wato ya zama sabon firaministan ƙasar gaida Sarfilo Hashin Gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. daidai lokacin da Najeriya take waiwaye a kan makasudin yakin basasa da aka yi a kasar shekaru hamsin da suka gabata. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Umar Faruk Musa, a tattaunawar da ya yi da Abdul a kimbodi Abubakar Muhammad da kuma Pius Onyeka Chimosu wanda aka fi sani da Sani Katsina domin nazari kan wannan matsalar da kuma darussan da aka koya. Ya fara da tambayar Abdul fata matakin da ya kamata mutane su ɗauka don tabbatar da haɗin kan 'yan ƙasar. Gaskiya matakin da ni nake gani zai fi sauƙi. Ya kamata idan kana kudu a matsayin ka dan kudu ka san da cewa wanda yake arewa tunda har Allah ya wuri daya to ku zama daya kamar dan uwa idan kana arewa ka ga dan kudu kada ka kyamace shi ka so shi kamar yadda yawancin mutanenmu na baya suke nuna su ga wanda yake ma ba dan su ba bare a ce wanda kuke kasa tare da shi kaga wannan idan har a ce manyan mu wanda suke su suna gaba za su iya nuna maka wannan fa ko da ba addinin ku ɗaya ba dan uwanka ne to ina ganin waɗannan abubuwan zai kawo sauƙi sannan kuma 'yan siyasar waɗanda suke mulkanmu ya kamata su nuna ma mabiyansu to wani fa biye da kuke tare da shi dan uwanka ne kama cire maganin yare ko addini a ciki idan har muka cire wannan to ina sa ran insha Allah za mu ci gaba Faiz Omar ke ce to wata matsala da har yanzu ake ganin tana ta kunno kai shine kwaɗayin mulki da tsananin kishin jinsi ko kabila ko bangaranci a yanzu kana ganin akwai alama an samu wannan natsuwar yakin har yanzu bata kare ba ana zama ne kamar zaman gishiri da manja ina kallon ka eh, ko doya da manja wannan zaman da ake kenan saboda mun taba zama ni ka tsana ka tunanin da muke majuna. shi yasa za ka ga yawancin mutane ibo inda na fito kullum so su ce su ma su shugabancin kasa su ma ko kuma a basu kasar nasu zai zanna me yasa har yanzu wasu ba su ɗauki wasu da wannan mahimmancin mun zo tare kasar najeriya ɗaya ne ko da yake ni ban san lokacin da aka yakin ba sa ba ma na karanta amma lokacin da muka zo arewa a arewa da muke iyaye na su ma arewa da suke mun yi zaman tare to amma a ganin ka yanzu me ya kamata a yi domin a samu jituwa kuma a daina tunanin yin wani abu da zai iya kawo yakin basasa irin wancan da aka yi da ya jawo halakar al'ummar najeriya da yawa musamman yan bangaren ibo inda nan ne aka yi fafatawar kwarai da gaske to a koma gidan jiya wannan ka ganni ni baka tunani ni ibo ne ko berebe ne ko bahaushe ne dan najeriya ne zaman da aka yi da mu ma ko da bayan yakin ma da muka zo mun da muka tashi arewa mu yi wannan zaman ba zan taba manta akwai wani alhaji sada kamar uba ne gare mu gaba ɗaya kowanne mu na da kwana abinci a gidan shi ba mai kallon ka ce kai payos ne ko wancan abubakar ne wani ma dan saboda wannan ji rituwan sunan mu ya ɓaci wani suna sani yake kirana. saboda an riga zama ɗaya in za mu koma wannan gidan na jiya na tunani cewa mu duka ɗaya ne ilimi man da muka samu yanzu na boko ya kara mai da baya maimako ya kara nuna mu gaba ko wa tunani yake tarihin da ya riga wuce abin da ya riga wuce maimako mu dawo mu zama ɗaya wani ya yanzu in ya tuno sai ce ka a a gwara shi a mai da shi gidan shi na da. alhaji abdulfatai a matsayinka na dan al'ummar yoruba ko daga jihar ogun wace hanya kake ganin ya kamata a bi domin kada a sake afkawa bitin tunu da suka kawo kawo yakin basasa alhamdulillah mala abin da ya ciki ne eh, abin da na gani a ciki in haka inda shi onyeka ce ya faɗa in haka yi haka misalin yanzu abin da ya kawo za mu tafi ba za mu tafi ba za mu saya ba ni da ka gani haka ne ruwa biyu ne ni ba zan ce zan kashe bahaushe ba na kashe bahaushe yanzu na ce a kashe bahaushe kamar na kashe dan wana ne na ce kuma a kashe yaruba kamar don mama na daga kano yi. ni baba na yaruba ne to cikin gidanmu muna da wasu da su ma kristen ne ko wanda yake bi na kristen wanda ne ke bi a gaba kristen matun da allah ya riga ya haɗa mu haka muna ɗaya kamar kamar sun siya muna da kashi nigeria sai mu bari irin wannan zargin da muna zarge kanmu ko eh, yorubawa ya ce yibo ba kyau ko yi bai ce bahaushe ba ce ai bai kamata ya taso ba sai mu rungume junanmu mu jara najeriya tun da muna da kishin kasanmu a mu. shine na zai iya kawo mana irin eh, da zai kawo mana jara a nan Najeriya. To karshen wannan shiri na musamman kenan sau da karancin lokacin nan zamu dasa aya a madadin Abdulfatah Bode na jihar Ogun da Abubakar Muhammad Nasko daga jihar Naja da Pius Onekachi Nnamani na jihar Enugu. Ni Umar Faruk Musa daga nan Abuja nake cewa ku huta lafiya. Umar Faruk Musa kenan da tawagarsa a tattaunawar da suka yi. yanzu kuma sai batun siyasa inda a nan amurka yau ne ake sa ran cewa majalisar wakilai za ta miƙa wa majalisar dattawa dalilan da ya sanya ta tsige shugaba donald trump akan haka ne na tuntuɓi wani masanin harkokin siyasar amurka ya nok kan abin da za a yi tsammani a yau sai ya ce wannan lamarin siyasa ne kawai domin su democrat sun gani cewa ba za su iya su buge donald trump a filin zaɓe ba so suna so su yi wannan abin ne don su samu nasara hmm. amma ba za su yi nasaran ba hmm. zai zauna shekaru hudu da suna zuwa zai ci zaben To amma ko za ka yi mana ƙarin haske game da wannan eh, mataki da aka kai na tsige shi ɗin da ake yi. Eh, ka san siyasa a nahiyar Afirka da kuma yadda ake gudanar da ita a nan Amurka ya sha bamban kuma wannan a ce wai majalisar wakilai za ta miƙa wa majalisar dattawa daftarin da majalisar za ta yi amfani da shi wajen sauraron shari'ar da za a yi yana da ɗan rikitarwa. Eh, to kin zama zamana a kan san an taba yin impeachment an impeachment bill clinton shi democrat ne da shi ya yi laifuffuka guda biyu ko uku haka nan shi kuma ya yi karya ga mutanen america ya yi abu ya ce bai yi ba amma an samo evidence shi wannan president trump tun ran da ya shiga mulki wayannan mutane suna so su tumbuke shi in aka yi accusing naka a nan america dole a baka representative ka kawo loyinka. ka kawo shekunka ka mm. su zo su yi amma su members na house ba su bashi wannan zarafin ba to kana ganin cewa wannan zama da za a yi ga baki ɗaya daga ƙarshe korar ƙara za a yi kenan a gaske ne an gama president trump zai kara ma karfi ne amma idan wani yana sauraron ka zai ji kamar kana goyon bayan shi shugaba trump a na goyon bayan gaskiya ne in president trump yana faɗin gaskiya ne to na goyon bayan gaskiya oh. ya haya Nock kenan masanin lamuran siyasar Amurka akan batun fara sauraron shari'ar yiwu uh, tsige Trump. Yanzu kuma ga wannan guzirin. Ga tashar mai na Masu saurare, albishirinku. Allah ya yi dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi fil. Da ɗan gari. Masu sauraronmu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar Kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su. Baki mai yanka wuya. Shiri ne da kan duba lamuran siyasa, ci gaba, dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai kasuwa akai ciniki gaskiya muna muna karrama masu ciniki sai nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ah, ya wuce gaskiya ya wuce ƙara mun sai da maki gaskiya da ɗari biyar muke sai a ah, na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da ɗari kasuwa a ƙasar wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Wannan haka yake yanzu agogonmu a nan Washington na cewa karfe goma sha biyu na dare da minti goma sha takwas ga shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na Allah ni sun ce za su kashe mu ne akwai mai rashin e lafiya a gidan din sai sun ce wai da mu shi Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da kuwa wani sabon shirin domin iyali. Batun kare hakkin ƙananan yara na ɗaya daga cikin batutuwa da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗauka da muhimmanci da ya sa aka rattaba hannu a kan ƙudurori da dama da nufin ɗaukar matakan inganta rayuwar ƙananan yara To sai dai shekaru da dama bayan amincewa da waɗannan ƙudurorin har yanzu galibin yara a ƙasashe masu tasowa suna rayuwa cikin mawuyacin hali. A yau, shirin domin iyali zai haska fitila kan irin wannan lamarin inda a jihar Filato aka ƙona waɗansu ƙananan yara bisa zargin maitanci. ga abin da ɗaya daga cikin yaran da za mu sa ya sunansa ya shaida wa shirin domin iyali. Dama sun ce za su kashe mu ne. Akwai mai rashin lafiya a gidan mu. sai sun ce wai da mu shi akwai yarinyar baban mary ita ta dore shi sai ta ce mu ne sai ta ce mu je asibiti sai mun je da mun je asibiti ba sai an ce an kunce sai mutane suna ce mu dawo gida sai mun da mun dawo gida sai an ce mana kunce sai mm, yarinyar cin ta ce ba mu ne mu dora shi ba su ne sun dora dimeri sai an sa kan daren bincin sa sa fetur a kai namu sai za kashe mu sai an karba leta a hannu ne ana sa ma wani kaka huta kafa ake mata ta kunce suri sai an laitin an zan na kai. To shirin domin iyali ya kuma zanta da ɗaya daga cikin iyayen yaran ga bayanin nata. An fara zargin su da mai ɗin ko bai wani daidai sosai ba. Sai mun je kamar wani ne ya taimake mu da yaran so da ya taimake mu da yaran mun fara azumi da aduwoyi yaran sun zo ba su a fita kuma in to sai dama suna fita ne wa dama suna fita an ji su ba da yake mutumin da ya yi magana sai aka tambaye su yaran sun fada ko ba haka ba so da muka fara addu'o'i na yaran nan sun ce ba su fita kuma ba su zuwa ba ruwan su mhm. sai muna nan bayan akwai rasuwan da aka yi rasuwan maman mary din da jajos bai sati ɗaya ne ko ya nema sai yayar mary din sai ta fara fada wai ai eh, wayannan din suna ciki suna ciki suna cikin maitan suna cikin maitan mm. shine muka ci gaba da addu'a da yake muna kan addu'a da su sai sun ce su ba ruwansu ya ne za ta ce go irin ya ta faɗa haka sai ranar lahadi da yamma misalin karfe biyar zuwa biyar da rabi zuwa shida din muna cikin gida sai na fita bayan gida dawowa nan da yana dawo sai na samu baban mary ya kwashe yaran nan yana tafiya da su sai na ce mishi a me ya faru sai ɗaya ya gudu zuwa wuri na ya ce wai ai an ce musu su je asibiti su je kunce mai rashin lafiya sunan shi usaini sunan na ce na tambaye su na tambaye wanda ya gaya mun kana ciki kana tafiya ne hannunka na ciki ya ce a'a shi bai san komai ba don already ina monitoring nasu muna kwana tare muna monitoring nasu gongon har gari ya waye in dinga gaggaya muna musu duk kotin musu wasu vice gaba muna tafiya tare da yaran nan gaskiya ban samu nothing strange ba abin da ya zo da irin daban a ce wanda sun boye mu babu da ce ina da kudi a hannu da na bi su zuwa asibiti to ban da komai da zan hau mashin sai na ce to in da yake za su je su dawo sun da don na san an kai su wurin ba abin da za ja musu a wurin don mutane a wurin ba su bar su a yi wannan a yi wani abu da su a asibiti ba so na ce su je su dawo su da suka je suka da ba su shiga gida da su ba sai suka wuce wani gida da su da suka wuce wani gida sai na kira yarinya na karama sai na ce musu na ce mata ki je ki duba mun yayunki an dawo da su da ta je bata ma kai gidan ba ma sai ta dawo da gudu wai eh, ai ta tambaya wance mata wai ai eh, an dawo da su har an kone su sai na ce musu an kone su yaya na na gudu na je da na gudu na je sai na ji na samu an riga an kone su su wata mama na gida wurin ta taimake shi kashe wutan da yana kan shi mm. shine shi yaron ki kenan shi god gift mm. sai to ban tambaye shi na tambaya gurin wai ne ya yi wannan wani ya aikata wannan abu ba wanda ya ban amsa sai na ja mary din da shi muka saya gefe kakar mary ba ta nan a wurin da ce tana nan a wurin da mun tafi tare so sai na ita mary ina iyayenta iyaye mamanta ne ta rasu babanta ne kuma shine ya zo a kwashe ta kin gan kamar ya nuna shi ya support a wannan so ya kai su duk abinda da za yi da su bai dame shi ba mm. is like kamar shi ya baya son yarinya ne ko ya ne to shine yi wannan ɗayan duka so sai na doke shi muka tafi gida sai washe gari da safe sai na kira iyayena na gaya musu na ce to ga abin da ya faru gashi gashi gashi gashi na gaya musu abin da ya faru dai shine suka zo da safe me suka zo da safe sai muka je eh, asibiti don mun fara zuwa wurin polis tukuna kamun asibiti don mun je asibiti ba za a karbe mu ba sai da polis to da muka je polis din sai su gaban polis daya muka je asibiti to sai su sun arrange su suka je don su arrest din wanda suka aikata to sai da sun je wai mata sun fara jajjefa polisawan ba su bar polis ya kama guda daya ba sun komi ko daya ba wai ba zai faru haka ba mhm. to yadda abin ya faru sun ji ciwo sosai an kone su sosai an kone su don gaskiya kamar namijin nan ba yadda ya kumbura ma bai iya gani ba baya gani sai an jagorance shi so kamar ita na mace ma ita mata kumbura gefe daya amma tana gani da gefe daya hannunta ne shine ya samu wutan sosai eh. to ya kika ji da kika ga yaran ki a ah. cikin wannan gaskiya da na gansu a cikin wannan lamarin i feel like da ce ina wurin da ce ina wurin da kai kamar da wani abu da wani abu muna zai iya faru because ba zan iya daure in ko da ba ko ba yaro na ba ba zan yadda in daure in ga ana ma yaro wani haka ba because yaro yaro ba na mutum da baka san why zai ciyar da kai gobe ba da na same su haka inda nake gaya miki a yanzu haka har yanzu ban samu lafiya a jikina sosai ba to da kuka kai su asibiti wa ya dauki nauyin maganin da aka yi muku ne to mun dinga akwai wani rancen da muka karba a wurin mun sisiya su magunguna don da kuma dan gaisuwa gaisuwa da muna dan samuwa kadan kadan to shine muna hada musu siya magungunan da shi eh, don mun hada treatment din don ya zama mana da sauki amma rancen kam yana nan wato kun karbi bashi mun karbi bashi to amma yanzu me kuke so kaman me ayi game da wannan yara ku da aka kone eh to da yake kamun a mu dai yan gidan sun tura da abin da sun je sun biya shine bed bill ba da su kudin gado da wayansu kanana ma kudin magani ba su biya ba so abin da mu damuwar mu shine muna so kan da wani abun kada sake faruwa kamar haka don in ya sake faruwa kin ga su ma za su iya fada ciki ko ba mu din ba yawwa muna so kada ya sake faruwa haka don sauran yaran ma su ma su samu sira amma dama nan yanki naku na shan ana samun na irin wato yanayi na a sa a ce yara suna maita akwai mm. akwai kuma sun yarda da shi kan ba ba me kike ganin kamar ya kamata hukumomi ko gwamnati tunda kun kawo nan domin ku samu uh, wato adalci ne a muku to gaskiya kamar yadda na fada muna so eh, muna so kamar idan aka samu wanda sun aikata wannan lamari ba wai ba kashe su ba to a don horar da su yadda eh, eh, wanda ko wani ya sake rinjiyaye su su sake yi kada su sake za su yi tunani maybe yan da an ja musu kunne za su sake yi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa ku ji rawar da kungiyar 'yan jaridu mata a jihar ke takawa na bin hakkin waɗannan yara yanzu a madadin zainab babaji da ta ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma chubahiro hero da ya daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri Kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya. Mata su ne Madalla, a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kafin mu yi sallama da ku gasar fili ya dawo da labarai a takaice. To a takaice kakakin majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi ta saka hannu kan takardun hujjojin tsige shugaban kasa Donald Trump ta kuma aika takardun zuwa majalisar dokoki domin fara shari'a mako mai zuwa. Pelosi ta yi amfani da alkalma daban-daban wajen rubuta sunan takardun ta kuma miƙa su ga 'yan Democrat shugabannin kwamitocin da suka yi aikin tsige shugaban ƙasar. A ɗaya bangare guda kuma jiya laraba shugaban Amurka tare da mataimakin Premier na China Li He ya sanya hannu kan yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe watanni goma sha takwas ana yi tsakanin manyan ƙasashen biyu masu girman tattalin arziki a duniya. wannan yarjejeniya ce da ba wanda ya taɓa ganin irin ta a cewar trump wanda ya hasashen cewa za ta samar da zaman lafiya a faɗin duniya gwamnatin ƙasar tanzania na shirin dakatar da dukkan layukan wayoyin hannu da ba a yi musu rijista ba zuwa ashirin ga watan janairun nan jami'ai sun ce an samar da wannan shiri ne domin yaƙi da miyagun ayyukan da ke faruwa a yanar gizo. masu sauraro shirinmu kenan na safiyar yau sai kuma da nan da sa'a ɗaya da rabi za ku sake jin mu da shirinmu na hantsi. Muna mika ta saƙon ta'aziyya ga abokin aikin mu Hassan Maina Kaina bisa rasuwar wansa Alhaji Abubakar Maina Kaina makaman Fatiskum wanda 'yan bindiga suka harbe ci a harin da aka kai wa tawagar mai martaba sarkin Fatiskum tsakanin hanyar Kaduna da Kano. wanda ake shirin jana'izar sa a fadar mai martaba sarkin fatiskun da misalin karfe goma na safiyar yau alhamis hakanan kuma muna mika sakon ta'aziyya ga ustaz ibrahim da maturu shugaban majalisar malaman izala na jihar yobe bisa rasuwar surukarsa da maturu kazalika muna yi wa iyalan umar umaru hassan wanda ya rasu jiya a malumfashi ta'aziyya bayan doguwar jinya allah ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya mu kuma allah ya kyautata namu karshen. yanzu a madadin sarfilu hashin gumal da ya taya ni gabatar da shirin da kuma chubahiro diodone da ya hada ya kuma bada umarni da injiniyan mu daryl smith ni aisha mu'azu nake cewa ma'assalam VOA Afrique, le monde aujourd'hui.